amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a yau 29 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallan daga makka zuwa garin madina 1443 wanda ya daidai da ɗaya ga watan hudu miladiya 2022 Allah ta'ala ya ƙaddari ƙara haɗuwanmu a irin wannan lokaci don gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a cikin kowane wata na ramadan a karatunmu da ya gabata a wacce shekara mun tsaya kan aya ta ashirin da biyar a cikin suratul bakara yau insha Allahu

نضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين نعم kamar yadda malam ya karanto Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yastahi an yadriba masalan lalle Allah baya jin kunya ya buga wani misali ma ba'udatan fa ma fauka kwatankwacin sauro ko abin da ya sama da sauran ko kuma abin da ya ƙasa da sauran fa'amman ladina amanu amma waɗanda suka yi imani fa faya'lamuna annahul haƙƙumin rabbihim sun san cewa wannan misali da Allah ta'ala ya buga lalle gaskiya ne daga wajen ubangijinsu wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala sai su ce me Allah ta'ala yake nufi da wannan misali sai ce yudullu bihi kasira da yawa daga cikin mutane suna ɓacewa? wa yahdi bi kathira sannan kuma da yawa daga mutane suna shirya da kuma Allah ta'ala yana batar da mutane da yawa da wannan misalin kuma yana shiratar da mutane da yawa da wannan misalin sai ce ma yudullu bihi ilal fasiki ba mai anin bacewa da wannan misali da Allah ta'ala yake bugawa sai fasiki in ba manta ba a baya karatun da muka yi Allah ta'ala ya buga mana misali misalin ainihin munafukai misalai daban-daban kashi-kashi ta wannan ita wannan aya ɗin wasu daga cikin malamai ko kuma an yi saɓani akan dalilin saukan wannan aya kamar yadda al'imam abu ja'far bin jari al rahmatullahi alaihi ya hakaito da waninsa daga cikin malaman tafsirai menene dalilin da ya sa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ɗin ya kawo zantuka kamar guda uku daga ainihin sahabbai guda biyu Abbas da Abdullahi bin Mas'udin radiyallahu anhuma sannan kuma ga zance na ani arrabe bin anas sannan ga anin qatada wannan sabbin saukan wannan aya wanda aka samu daga wajen Abdullah bin Abbas da kuma Abdullah bin Mas'ud suna cewa lamma daraballahu hazain mathalaini lil munafiqin lokacin da Allah ta'ala buga misali wa'annan guda biyu ga ainihin munafiqai yana nufi inda Allah ta'ala yake masaluhum kamsalil ladzina istaqada nara da kuma inda Allah ta'ala yake ta auka sayyibin minas sama wa'annan misalan guda biyu lokacin da Allah ta'ala ya buga wannan misalin qala al munafiqun sai munafiqai suka ce Allahu a'ala wa ajal min an yadriba hadha al amsal Allah ta'ala shi yafi daukaka yafi buwaya da ya buga irin wa'annan misalan da wasu abubuwa waɗanda suke wulaƙantattu sanannu ga wajen mutane sai ya fi anzalallahu Allah ta'ala sai saukar da wannan aya inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqa wannan shine abin da Abdullah bin Mas'ud da Abdullah bin Abbas suka tafi a akai tace wannan shine dalilin da yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan aya shi kuma Rabi ar bin Anas yana cewa wannan ayan da Allah ta'ala suka inna Allah la yastahi an yadri masalan ma ba'uratun fa ma fawqa sai yake cewa qala hadha masalu darabahu Allah lid-dunya wannan misali ne wanda Allah ta'ala ya buga shi ga duniya cewa innal ba'udata lallai sauro ta haya ma ja'at duk lokacin da sauro ya shiga cikin halin yunwa zai rayu amma idan ya ƙoshi zai mutu to sai kita fa'iza saminat matat in sauro ya ƙoshi ya yi ƙiba mutuwa yake sai ke cewa kazalika haka nan ma matsala haɓular ƙaun misalin waɗannan mutane allazina daraba Allahu lahum hadal matsal wanda Allah ta'ala ya buga musu irin wannan misali fil qur'an a cikin alqur'ani sai yake cewa izamtala'u min ad-dunya idan suka koshi suka cika suka batsi a cikin duniya din nan akhazahu Allahu inda zalik Allah ta'ala sai ya kama su sun matala sannan sai shi arrabi bin anas sai karanta wannan aya walamma nasu ma zukkiru bihi fatahana alaihim abwaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa idza lokacin da suka ainihin manta abin da aka tunatar da su shi abin da aka musu wa'azi a kan shi sai muka buɗe musu ƙofofi na kowane irin abu na ni'ima duk abin da ka na ni'ima Allah ta'ala ya buɗe musu ya ba su wannan ni'ima din lokacin da suka yi farin ciki da abin da Allah ta'ala ya ba su sai muka kama su afke sai ga suna zuruzu sun fito da idanuwansu kuru-kuru duka ake da shi a wajen rabi ibina anas sai ke cewa wannan misal ne Allah ta'ala ya buga shi ga duniya an bincin nan ko shi ne ya buga don yana maganin cewa sauro idan ya ji yunwa zai rayu amma idan ya ƙoshi ya yi ƙiba ya yi mai zai mutu ba zai ma iya tafiya ba to haka nan duk mutumin da duniya ce a gaban shi ita yake bukata Allah zai buɗe mishi ƙofin duniya kowane abu da yake bukata Allah ta'ala zai shi. an mishi wa'azi ya kida da wa'azin to Allah sai ya buɗe mishi ƙofofi na duk abin da yake bukata to lokacin da ya kuma yake farin ciki ya shagaltu da abin da Allah ta'ala ya bashi Allah ta'ala sai ya kama shi afke bai tunanin hakan nan ba sai ne ba sai fito ya kuru haka misalin waɗanda suke haka misalin munafiqai haka misalin kafirai suke in ba a manta ba farkon sura din mun kawo misalai ayu guda biyar akan mu'minai aya biyu akan kafirai aya 11 akan munafiqai aka saukar da su ake sai shi al-rabi bin anas sake cewa wannan abin da ya sa suka ki amsar abin da Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani na gaskiya duniya suke bukata to a lokacin da mutum kuma ya nisanci duniya din ya ɗauka ba kuma bace zai rayu rayuwa ta jin daɗi rayuwa ta mutunci ta rayuwa ta addini sannan kuma Allah ta'ala zai ba shi duk abin da yake bukata amma a lokacin da mutum ke duniyar yake so Allah sai ya buɗe mashi duniya ta kowace irin fuska lokacin da ya gamu su ya dora alfahari yake farin ciki da abinda Allah ya bashi sai Allah ta'ala ya kama shi a bike duka ake yace wannan shine misalin da Allah ta'ala ya kawo anan shi makata da rahmatullahi alaihi shi ma yake cewa lamma zakara Allahu al-ankabuta waz-zubaba lokacin da Allah ta'ala ya ambaci ainihin gizo-gizo ya ambaci uda qalal mushrikun sai mushrikai suka ce ma bal ankabut wa dhuba menene kuma amfani buga misali da anin sauro da anin gizo-gizo bisa da ambatan su fa anzalallahu Allah ta'ala sai saukar da wannan aya din inna Allah la yastahi ay yadri wa matlam ma ba'udatan fa ma fawqa Allah ta'ala sai saukar da wannan aya din akan wannan mun zantuka guda uku wanda yake wancan asari na Abdullah bin Abbas da Abdullahi bin Mas'udin bai inganta ba amma wancan asari na an Arabi bin Anas hasan ne shi sannan wannan asari na Qatada shi kuma sahihi ne shi duka sun inganta to malamai sun tafi akan cewa duk waɗannan bayanai da muka ɗauko na Ibn Abbas bin Mas'udin Arabi bin Anas da Qatada duk za su shiga cikin shi duka za su shiga saboda waɗancan misalai da muka ambata a baya da Allah ya bani na munafikai zai hukunta wannan duka ne haka Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali na kowane irin abu sauro ne ko abin da ya kasa da shi ko abin da yake sama da shi Allah ta'ala baya jin kunya wannan sannan na biyu kuma yana nuna mana cewa duk wanda ka gan shi yake amsan gaskiya bayan gaskiyan ta bayyana san duniya ya sa shi haka yawancin munafikai da mushrikai da kafirai duniya ne suka sa a gaba shi ba su sa amshi addini haka nan ma ko da mutumin da yake musulmi ne ka gan shi ɗin an yi wa'azi bai amsa wa'azin to duniya yake bukata yana gani wa'azin da ake yi ɗin yakan takura mushi akan abin da yake so na duniya yana da wannan sannan shi ma wancan an ambaci an kabut an ambaci zuba shi ma zai iya ɗauki wannan abin da gafi laka Allah ta'ala sai buga misali yake ce musu inna Allah la yastahi ai mana la yamna'ul haya kunya ba ta hana ani Allah min an yadri masalan Allah ya buga misali walau kana masalan hakiran, ko da misali na abun da yake wulaƙantacce a wajen mutane ma dama yasbut bil haqq matsar gaskiya zai tabbata da wannan abu Allah zai buga misali tare shi in dai gaskiya za ta fito Allah zai buga misali da wannan an bayyana wannan ko ta wannan gaba din dace inna Allah la yastahi haga ana wajen an kore al istihya ga Allah ne malamai suke cewa annan nafil istihya anillah fi hazal hal kora kunya ga ainihin Allah a wannan hali din dalilin ala subutihi fi ma yuqabilu dalili ne akan tabbatar da siffanta Allah da kunya da abin da yake kishiyan wannan to wannan gabar tana mana nuni akan tabbatar da siffata ta alhaya lillah saboda hadisin ya'ala wanda abu dawud da imamun nasa'i suka anin fitar da shi da isnadi ingantacci. inda yake cewa an na rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lallai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ra'a rajulan ya bil baras manzo sallallahu alaihi ya ga mutum yana wanka a daji a fili sarran Allah wanda zaka yi ganin haka nan wani lokaci can baya kafin ilimi ya zo idan za ka tafi daga nan zuwa kano ko zuwa Zariya, akwai wasu ainihin kududdufi hakan za ka da ƙauyawa tsirara suna ma ɗago muka hannu hakan suna wanka a cikin wannan gulbin duka ake haka manzan Allah ya ga wani mutum yana wanka a wannan sarari tsirara duka ake sai ce bila isa babu wani gabtu tare da shi fasa idal mimbar manzo sallallahu alaihi sai haukan mimbari fa Allah wa asna alaihi yayyaba Allah ya jinjina wa Allah ya yabi Allah ne sun makala sannan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallai yake cewa inna Allah hayyun sittiru lalle Allah mai kunya ne sannan kuma Allah ta'ala mai son rufin asiri ne shi yuhibbul haya was sitr Allah ta'ala yana son kunya kuma yana son sitirtuwa Allah na son wannan sai ce fa iza tasala ahadukum idan ɗayan ku zai wanka fal yastatir isturtu daga barin ganin idan mutane kada wanka hakan nan tsirara kaga wannan hadisi na an ya'ala, wanda Abu Dawud da imamun nasai suka fitar da shi sanadi ingantacce ya manzan Allah ya siffanta Allah inna Allah hayyun sittiru lalle Allah mai kunya ne mai yana buƙatar suturtuwa yana bukatar suturtuwa a gana an siffanta Allah da an alhaya amma kunya wanda ta dace da ainihin shi Allah ɗin subhanahu ta'ala ba irin tamu 'yan adam Na mu kirmu ahalus na jamaa muna tabbatarwa Allah duk abin da ya tabbatarwa kanshi na suna ko sifa ko manzan shi ya tabbatar mushi a cikin hadisi ingantacce kamar wannan na suna ko sifa wanda yake ba ma kuma kwatanta wannan siffan da irin siffa namu na mu halitta haka Allah ta'ala mai kunya ne shi kuma yana jin kunya din amma kuma kunya ta Allah ba irin ta halitta ba shi yana da wannan shi sa al-Imam Sa'idi rahmatullahi alaihi lokacin da ya zo ke sharhi da wannan ainihin suna hayyun dinnan sai yake cewa wa haza min rahmati wannan yana daga cikin rahama ta Allah wa karamihi da makaramci na Allah wa kamalihi da kuma cika ta Allah wa hilmihi da haƙuri da juriya na Allah cewa annal abda lallai bawa na Allah yujahir bil ma'asi zai zo yana bayyana saban Allah a gaban mutane ma'afaƙar faqari a shadid ilayhi gashi yana da buƙatuwa mai tsanani zuwa ga Allah hatta innahu la yumkinu an ya'si Allah dan adam ba zai iya saba Allah ba illa an yataqawwa alaiha bi na'mi rabbih ba za ka isa ba Allah ba sai ka samu ƙarfi da wacce ni'ima ta ubangijinka tukuna ake Allah ta'ala zai ni'imta ka da duk abin da ke bukata na abinci na abin sha na tufafi na wajen zama da duk abin da yake so sannan sai ka yi amfani da wannan ni'ima da Allah ta'ala maka je ka sa amushi. ka je ka sa amushi wannan amma saboda rahama ta Allah da karamci na Allah da cika na Allah da kuma juriya da haƙuri na ani Allah ɗin ka bayyana da sabon Allah bayan ka ci ka ƙoshi da ni'imar da ya maka ma kuma Allah ala sai ya ƙyale ka an bin jannan ko sai ya ƙyale ka duka ake har ya kai lokacin da ya aji zai kama kai kama ka shi ne kicewar rabu shi ubangiji Allah ma a kamali ginahu duk da cikar wadatuwar shi anil khalqi kullihim daga bar halittu gaba ɗaya da kake na yana maganin cewa ko da a ce mun bauta wa Allah ba Allah ta'ala ya wadatu da duk halittu duka ake ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala abjara qalbi rajul wahid minkum ma la zalika min mulki shay'a ya ku bayina da a ce na farkonku da na ƙarshenku ku da aljanunku za su kasance akan mafi fadircin zuciyan ɗaya daga cikin wannan garje komai a cikin mulki na duk mu haɗu mu bauta Allah wannan bai rage wa Allah ta'ala komai mai daga da haka Allah ta'ala ya wadatu na cikakkiyar wadatuwa daga baro da bautan da muke yi amfanin kanmu ne saɓon Allah da muke yi cutuwa ne muke wa kanmu bai abin da yake ƙara Allah daga ake an bincin nan ko duk da gashi Allah ta'ala ya warda da barin mu sannan kuma min karami yana daga cikin karamci na Allah yastahi min hajji. Allah ta'ala yakan ji kunya ya keta mutuncin shi wani da adam wa fadihati ya kunyatar da shi wa ihlal uquba bihi kuma ya sauka mai da azaba a lokacin da yake saba Allah na kauda kai kyale sai dai wani lokaci kuma Allah ta'ala kan saukar da ani azaba zuwa gare shi alhimi dai an wajen ya tabbatar wa Allah ta'ala sifa ta kunya amma wannan kunyan wani tace da shi Allah din subhanahu wataala haka da ma hadisin Salman wanda Imam Turmuzi da Abu Dawud da Ibn Majah suka fitar da shi da isnadi ingantacce shi ma manzo Sallahu alaihi wa alihi yana cewa inna rabbakum hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn yana cewa lalle ku mai kunya ne mai karamci yana jin kunyar bawan shi idan ya daga hannun shi sama yana roƙon Allah ta'ala bawan nan ya sauke hannun shi sifran babu komai ya dawo haibataini yana cikin tabiwa hannun nasu dawo ba abinda aka ba su abinda suka roƙa ba a ba Allah ta'ala yana jin kunyar bawa irin wannan nan ma dai aga ya tabbatar wa Allah siffa ta ainihin kunya ne inna rabbakum hayyun karim yastahi min abdi yana jin kunyar bawan shi shi ma ya tabbatar da wannan duka ke musamman ma suka ce me ake kira kunya nan ta'arifin kunya ga mu ɗan adam mun ce kunya ta Allah mun tabbata mai wannan sifa ɗin amma kunyin ta dace da wayar shi ba irin namu da ake ake kira kunya suka ce alhaya huwa ru'yatul ala shi ne ganin ni'imomi wa ru'yatu taksir duk wani ɗan adam ya sa akwai ni'imar da Allah ta ya bai ma iya lissafa su to kallo inda ni'imomi din kuma ka duha gani kai dinnan nan ka takaitu baka ba Allah haƙin da ya kamata ka bashi baka bauta mai yanda ya kamata ka bauta mai baka wannan wannan shi kira kunya to wani abu zai zaburar da kai har ka kuma ka bauta Allah matsar bauta mashi ka bauta mai daidai gwargwado shine ru'yatul ala wa ru'yatut tafsir ka kalli nimar da Allah ta'ala maka sannan mu kalla kai din nan ka taƙaitu ka yi sakaci baka tsaya ka bauta Allah inda ya kamata to tsakanin wannan abuwa guda biyu sai suka ce faita walladu bainahuma minhu halatan yusamma alhaya a wannan lokaci sai wani hali ya haifu ya samu tsakanin ru'itul ala da ru'it taksir wani halin zai auku ana kiran shi kunya sai haifi da wannan wannan sai zabar da kai ka tsaya ka bauta Allah yanda ya kamata wasu suka ce alhaya ma'anar shi ne hulkun yab'asu ala tarkil ma'asi ko alqaba'i wata ɗabi'a ce wanda take zabarar da mutum ya bar aikata abin da Allah ta'ala bi su ko ya bar aikata wasu munanan ayyuka wa yamna min at-tafriqi fi haqqi sabil haqq kuma yake hana mutum yin sakaci daga ba ma abocin haƙƙi haƙƙin shi wannan shi ake kira ainihin kunya wannan a ga ɗabi'ar ɗan adam kenan shi yake da wannan ya kalli nimar da Allah ta'ala mishi kuma ya duba an taƙaituwa na ba Allah haƙƙin shi akan wannan to a nan, wani hali zai bayyana ana kiran shi kunya zai bayyana a wannan lokaci nan kuma na biyu suka ce wata ɗabi'a ce wanda take zabarar da mutum a kan barin duk wasu munanan ayyuka sannan kuma take hana shi yin sakaci ba ma abocin haƙƙi haƙƙin shi wannan ko dai haƙƙi na Allah ko haƙƙi na ɗan adam da ke tare da shi yakan hana shi ma wannan daga kai an binci wannan ko da haka nan a taƙaice dai nan da yake magana alhaya walistiya duka siffofi ne tabbatattu ga ainihin Allah da nassan alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan alhayyu ismu min asma'illah suna ne daga cikin sunayen Allah an binci wannan ko wanda kuma siffa ce wanda za a siffanta Allah yanda ta dace da buwa da shi Allah din subhanahu wata'ala ba kuma ba kamar siffa irin namu ko kunya irin tamu ba laisa ka haya'in makhluqin ba kamar irin siffa ta mu ainihin halittun Allah ba ba irin nan bane wannan ba wannan mace dake to a wajen dan adam kunya a wajen dan adam suka ce alhaya lahu mabda'un wa gayatu akwai mafaran shi akwai gayashi suka ce mabda'uhu taghyirun yalhaqul insan canjawa na ɗabi'an ɗan adam wanda yake riskan mutum li khawfin dan jin tsoro aw nisbatin ila qabihin ko kuma a jingina shi zuwa ga wani mummuna zai kalla ya ga mabda din kunya kibara kenan ina aikata wannan abu lallai wani abin da ban so zai same ko kuma ina aikata abin nan za a jingina ni zuwa ga mutanen banza za a sanar mutumin kirki ba to a nan ne sai kunya ta fara kama ka mabda na kunya gina nan ne mabda na ainihin kunya amma kuma gayatuhu gaya ta kunya din shine tarku ma hasala alhaya shi shine barin duk abin da zai haifa maka da kunya ka bar shi duk wani abin da zai haifa maka da kunya ka bar shi an bin ko duk wani abin da zai haifa maka da kunya ka bar shi da haka mabda na ainihin haya ba a jingina zuwa ga ainihin Allah subhanahu wataala mabda'ul haya ba a jingina Allah taghayyurun yalhaqul insan li khawfin aw nisbatin ila qabihin ba a jingina Allah wannan ko daga duk abin da Allah ta'ala yi abu ne wanda ya dace bai jin tsoron wani sannan kuma bai jin kunyan wani shi zaki cewa inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ba jin kun an bin wannan ko da ka ba a jingina Allah wannan da kare sai dai gaya din shi gaya din shine ake nufi anan huwa darbul masal wa al haq buga misali da kuma saukar da gaskiya Gaya abin da Allah yake buga misali duk inda ga Allah ta buga misali wannan shine gaya din saukar da gaskiya shi ake bukata da abin da ake magana ne haka idan mutum yana tare da kunya tare da shi zai yi ƙoƙari kada ya sakaci wajen bautar Allah sannan kuma zai ji kunyan Allah ya aikata abin da Allah bi su zai wani in yi hannun cewa nan, mutumin da bai bin umarnin da Allah ta'ala ya ce a yi bai da kunya mutumin kuma yake da yake aikata abin da Allah ya hani akan shi wannan bai da kunya daga mutumin da yake aikata abin da Allah ta'ala ya ce ai yake hanuwa daga abin da Allah ya hani akan shi wannan mai kunya ne da kunya Allah subhanahu wata'ala an bin wannan ko to haka nan ma kunya tsakanin kai da ɗan uwanka mutane duk abin da yake a al'adar ku a ɗabi'arku, ku ko a addinance abu ne na kunya ka nisance shi karka aikata kunya ma yana daga cikin imani alhaya min al-iman ko sai dai akwai wuraren da yake kunya a wajen bai halatta yin kunya a wajen bai halatta Mun من ذا cikin حديث حديث أم سلمة أم سليم رضي الله عنها da muslim suka ani da shi take cewa ya rasulullah inna allaha la yastahi min alhaq lalle allah baya jin kunyar gaskiya fa hal al mar'atu min guslin idza hiya ihtalamat shin mace za ta yi wanka idan ta yi farki cewa ana saduwa da ita fa qala sai maza ce idza ra'at alma in ta gama ni in mani ya fito mata ta ta wanka fa gabbat ummu salama wajaha ummu salama tana wajen matar manzon Allah sai sai sarfa fuskanta tana jin kunya wa kala ta ce ya rasulullahi manzo Allah atahtalimul mar'a mace tana mafarki ta ji kamar ana saduwa da ita kala na'am sai manzo Allah ya ce charibat yaminiki hannunki ya karbayanta sai ce fa bima yashbuha wal da menene to dan take kama da ita daga tana da mani kuma tana farki ita ma kanta wani malamai suka ce jin kunya wajen neman ilimi bai halatta kuma abin zargi ne shi amma kuma duk da haka din in abin na kunya ne ga mutane ka kawo shi da usulubi na mutuntaka wajen tambaya kenan ko kar ka zo tambaya ta ba aka ce ayanci ba a jin kunya wajen ba a hakan ka zo shi ta fuska ta mutuntaka ta girma ta karamci kai tambaya a kai shi wajen ba da amsa shi ma a haka shi ma hakan na ake so an binci wannan ko da muka yi maganar cewa wannan kunya din siffa ce tana ƙasa da rauni ga ɗan adam amma fa idan ta auku a inda yake ba mahallinta suka ce alhaya sifatu ƙasin wa za'afin lalle insani iza hasalat fi gari mahalliha idan ta auku ba wurin da ya dace yi kunya ɗin ba ka sifa ta inda ƙasa a kan wani min da Aisha radiyallahu anha a cikin hadisin Bukhari take cewa ni'man nisa nisa'ul ansar ma dalla da mata matan mutanen garin Madina lam ahunna alhaya an yi yatafaqana fi din, kunya ba ta hana su su ci addininsu ma dalla da wa'annan mata an bai wannan ko ma dalla da wannan da haka nan ba a bukatan ka ji kunya wajen tambaya akan addinin ki amma ka kawo shi ta hanyar ladabi ta hanyar ta karamci ta hanyar ta kima ta mutuntaka wajen tambayanka kuma kada wannan abin ya hana ka in kuma kai mai jin kan sawo ne a tambayan maka an bayyance wannan ko wanda ke za mu ƙara bayani akan maganar kunya ne insha Allah na dai mun yi bayani ne akan tabbatar da siffa ta kunya zuwa ga Allah subhanahu ta'ala amma haƙiƙanin kunya ga ɗan adam babu ne faɗin gaske misali kina ki nan gaba mun zo karatun za mu bayani akan shi nan dai mu fahimci anan Allah ta'ala ya siffantu da siffa ta kunya kunya ta ce waye shi ba irin namu na ɗan adam sai ce inna Allah la yastahi ay yadriba masalan Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali sai ce ai walau kana haqiran matsar koda wannan misalin da Allah yake buga abu ne wanda ke wulakantacce ma damar yathbutu bihi alhaq matsar gaskiya za ta tabbata da wannan misali ne an bin tarfal ibra alghaya mun faɗi cewa an alhaya laha mabda'un wa ghayatun ko mabda wa ghaya to gaya shi ake dubawa in dai gaskiya za ta tabbata da shi Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misal da komawa irin abu ne an yadri masalan sai ce ma wani suka ce innaha nakiratun wa sifatun nakira ce ta siffanta wancan matsalin inna Allah la yasa an yadri masalan ma dinnan ya siffanta wancan din kenan ai ma'anar shi inna Allah la yastahi an yadri maslan ayya maslin Allah ta'ala baya jin kunyan ya buga misali kowanne irin misali an binci wannan ko to sai suke maganar cewa la annal amsala umur mahsusa don misalai abubuwa ne wanda mutane suke iya gani suke iya fahimtar suke iya ganin suke ita ba su duk misalin da Allah ta'ala ke kawo misali ne ga abin da mutane suke iya gani mahsusa sun san abin sun san ɗabi'ar abin duk Allah ya sani da shi Allah ta'ala ke kawo kawo yau ne mahasus muna iya gani muna iya taba mun san ɗabi'ar wannan abin sai kuma yustadallu biha alal amur al ana nuni da su akan al'amuran da hankalinmu an an faɗa zai kama za su gano dalilin da aka buga misali da wannan abin zai ɗauka da kaki ko su wa'incan da suke izgili an ambaci sauro ko an kabur ko abin da ya kama da wannan sun san duk abin da misali yake nufi sai dai ba za su ɗauka ba su su haka ne an bayanci wannan ko kamar misalin da Allah ta'ala ya bada a wurare daban-daban da yake ta masu lalazina ta kazu min dunin lahi auliya misalin waɗanda suka riƙi wasu mutane kuma bayan Allah a matsayin majibinta al'amuransu sai ce ka masallin an kabuci misalin ainihin giza-giza ne ita baita wanda ya riƙe gida misalinsu misalin waɗanda suka riƙi wasu halittu daga cikin halittun Allah a matsayin abubuwan bauta suka ajiye Allah a gefe kamar misalin giza-giza ne da ya riƙi wannan gidan nasu an san gidan aibo a ga ne mahasus ko wannan ya san giza kowannen ya san inda yake yin gidan shi da haka nan duk misalin da Allah ta'ala yake buga yakan buga misali ne ga abin da yake masu yustadallu biha ala umurin almaqula wanda ke hankalinka zai kama ana hada maka za gana ka Amin jannan ko suka ce hazal bait wannan gida din yaqiya bai kare gizo-gizo din min albard daga sanyi wal har da zafin rana wal matsar da ruwan sama war riya da iska duk bai iya kare shi wannan inda ya gizo gizo ya ruwa ya yi gida wannan gidan bai iya kare shi daga ruwan sama bai iya kare shi daga rana bai iya kare shi daga iska bai iya kare shi daga sanyi ko zafi bai iya haka daga bai iya yi amma kuma yana cikin shi za ga wani lokaci ma gizo yana da hankali yana da irin fitira da Allah ta'ala ya dora mishi na magana fitira da Allah ya dora mishi ba hankali irin namu zai ma ya bar gidan nashi ya nisanci rana ya nisanci ruwan sama an gama sannan ya dawo in ruwan bai lalata wannan ba an bin jannan ko sai Allah ta'ala ce fa inna awhanal buyut labaitul ankabut lalle mafi raunin gidaje shine gidan gizo-gizo ko tafi rauni wanda ke isa za ta ɗauke shi nan da nan ruwan sama zai ɓata shi to misalin mutumin da ya riki wani wanda yake bota a koma bayan Allah kamar misali kamar misali wannan gidan ka riki mutumin da ke ba zai amfana da kai da kowane ba zai kare ka daga kowace irin masibar taso gari ka ba ba zai iya amfana maka komai ba ba abin da zai iya maka to haka nan misalin waɗanda suka riki wasu halittun Allah waɗanda suke ba su abota musu wanda ke su da kansu in an tambaye su wa halitta sama ya halitta ƙasa za su ce maka Allah ba su ce maka wannan gumakan bane ba su ce maka wannan abin da suke bauta bane su amma kuma suka riƙe su suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba su to misalin wa'annan to misalin wannan gida ne na anin gizo-gizo wanda yake ruwan sama bai ba shi daga ruwan sama ko zafin rana ko sanyi ko kuma iska to su ma haka suke wannan mutane da kuka riƙa ko masu bautar rana ko wata ko saniya ko abin da ya kama da wannan ba za su amfanar da ku da komai ba ba za su ba kariya daga duk abin da kuka shiga cikin shi na cutuwa ba ba za ku iya hakan nan kaga wannan an buga misali ga abin da ke su? da aka fa hujja da abin zai kama hankalin mu ya kama misali kina ya dauki wannan shi ma misali na biyu kuma da Allah ta'ala ya ƙara badawa shi ma wallazina yad'una min dunihi lalle waɗanda suke bauta wa wani kuma bayan Allah la jibu, na bi shay ba za su amsa musu da wani abu ba illa ka ba su duka fahi sai mutumin da ya shi faɗa shi a saman ruwa li yabluga fawo dan ya kai bakinsa amma gobe baliyar ba zai kai bakin shi aga sha misali ne wanda ke mahsus يستدل به على umur al maqula ga ma wannan Allah ta'ala yake kawo misalin cewa waɗanda suke bautan wasu mutane kuma bayan Allah ko wasu halittu kuma bayan Allah ba za su amsa musu ta fuskan ba su kariya ta fuskan amfanar da su duk ba za su musu sai fa kamar misalin mutumin da ya zo kan teku ko wata randa ya shimfiɗa hannun shi wai yana buƙatar wai kawo bakin shi zai kawo bakin shi zai kawo bakin shi ba duka sai ka riko da sababi na ruwa kai bakinka sannan ruwan zai kai bakinka amma don ka shi buɗe hannunka a kan ruwa don, ruwan ba zai kai bakinka ba to haka nan su ma waɗannan waɗanda suke bauta wani koma bayan Allah su ma haka suke an binci wannan wanda suke miƙa hannayensu zuwa ga gumaka zuwa ga waliyai zuwa ga shehunnai zuwa ga imamai ko duk wani abin da mutum ya rika yake bauta mishi kuma bayan Allah ka miƙa hannunka dai baka kariya ko amfani da kai hakan nan ba abin da zai baka na kariya sannan kuma ba zai amfani da kai da komai ba sai dai ka tunkucin yanda wannan mai miƙa hannun shi zuwa ga ruwa in ruwan zai amfani da shi to kai ma wannan abin zai amfani da kai an bayyana wannan ko da haka nan buga misali da Allah ta'ala yake tabbas yana kusanto da ma'anoni zuwa ga mutane zuwa ga fahimtar wa'annan ma'anoni ga wanda Allah ta'ala ya zaba dan fahimci wannan Don a cikin ayyadin Allah ta'ala ya kasa mutane kashi biyu wajen fahimtar misalin da Allah ɗin yake bugawa akwai kafirai sannan akwai mu'minai duka ake yace inna Allah la yastahi masalan ma na ɗafa bayanin lima wancan maɗin din inna Allah la sai an yadda maslan ayya maslin sai aka cire ayya din aka kawo ba'uda a wajen maɗin din bi ma'ana ayya maslin ko aka cire maɗin aka kawo ba'uda shine ɗafa bayanin kin an binci wannan ko ya zo da wannan ma suka ce alba'udatu ma'arufa abin da ke sananne ne an ce sauro kowa ya san sauro kuma duk inda ya gani yudrabu bi hal masal fil haqara ana buga an misal da sauro ne in ana so a wulakanta abu ko a wulakanta ka ko akan abin da yake wulakantacce abu akan shi ake buga misal da sauro haka ne man da ya tabbata a cikin hadisi salihu sa'ad as-sa'idi wanda imamu turmuzi fitar da shi isnadi ingantacce inda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda da duniya darjata ta yi daidai da fifikin sauro guda ɗaya ba bi ba ɗaya ma kawai sai ke cewa masu a kafiran minha ma'an ko shirbata ma'in da duniya darjata a wajen Allah ya yi daidai da darjar fifikin sauro guda ɗaya da kafiri bai sha kwankwada ruwa ɗaya ba a wajen bai sha ba da ce tana da daraja kwankwada ruwa ɗaya kafiri bai sha ba an bimci nan ko kaga an buga misali da sauro ba ma sauran ba shi dukkan shi bulakantacce ne shi to sai ka ɗauka fikin shi ma guda ɗaya da duniya tana da darajar fikin sauro ɗaya a wajen Allah da kafiri bai sha ruwa ba da ka duniyar ba ta da wani daraja haka nan nan da muka ce ta duniya ɗin nan ko kuma sauro yudrab biha almasal ana buga misali da shi ne ga abin da yake lalhaƙara abin da yake wulaƙatacce abu an binci wannan ko ga sai ka duniyar nan wulakatacciya ce ba ta da wani kima a wajen Allah shi yasa yakan ba mu'minai ya ba kafirai wani lokaci ma fita anin kafiran ma akan mu'minai wajen sanin duniyar kanta an binci wannan to wannan shine wajahi na anin arrabi bin anas da ya kawo sabbin nusul sukan aya dan da ke magana wannan misal ne Allah ta'ala ya buga ga duniya yake cewa alba'udatu iza ja'at ta haya ko mana sauro idan ya ji yunwa ziral wa iza saminat matat in kuma sauran ya koshi yayi kiba zai mutu sai ka misalin cewa an wajen shi ma duk mutumin da ke duniya ce a gaban shi wannan wulaƙantaccen abu ita ce a gaban shi ita zai rika ta ana shi wa Allah yadda ya kamata bayan ya ci ya ƙoshi zai mushi ba kuma ya riko da abin da yake wulakantacce ya bar abin da yake shine Abdalu ita ce layira. ya bar wannan duka ake an John nan ko bar mu kawo misalin hikimar da yasa Allah ta albuga misalin da sauro din nan dan mu san sauran an daga an san sauran daga yana tashi yana kuwa ko ina duka amma ka ce shi sauran nan ƙwaro ne shi hasharatun ni. saghiratun ƙwaro ne wanda ke anin karami suka ce masasatul liddima yana tsotsan jini an bin janna go wa annaha ta'ish ala dam kuma sauro yana rayuwa akan jini duk da wannan akwai saɓani tsakanin malamai da suke darasa akan hasharat kamar da ya zo a cikin littafin mamlakatul hayawanat da'wat mabtuha ila hada'il al-iman mamlakatul hayawanat mabtuha ko da'wat mabtuha ila hada'il iman da kuma littafin hayatul haiwanat al-kubra na imam kamaluddin ad da kuma a ahkamul hasharat fi fiqh islami irsa kawo 'yan hukunce hukuncen wayannan abuwa da kuma ɗabi'arsu da alaƙarsu da babi na ibada gare mu to nan tare suka kawo suka ce shi sauro hasharatun ne saghira masasatul liddima ta'ishu ala dima wasu ka ce wannan ba gaskiya ne. ba dukkan sauro bane yake tsutsan jini sannan sauran ma da yake tsutsan jini din ba yana rayuwa akan jinin bane shi ba yana rayuwa akan jinin shi sauran da yake tsotsan jini kawai ya ce sauron da ke mace sai suka ce hikimar ma da yasa Allah ta'ala ya buga misali ya kawo sauran da siga ta ta'anisi inna Allah la yastahi ay yadrib masalan ma ba'udatan ba'ud namiji ba'uda kuma mace sai buga misali da ba'uda don wannan buradin shine sauran da yake yawo a cikin mutane shi muka sani sauro namiji bai bayyana a kowane lokaci akwai lokacin da yake bayyana shi to Allah sai buga misali da abin da muka saba gani ne yau da kullum sauro mace ita ke yawo a duk inda kaga sauro yake yawo ya ci ɗakin kai cije kai kaza mace ce ba na ne shi sannan kuma wannan macen ita ke tsotsan jini haka nan take an banci wannan ko ita ke tsotsan jini duka sannan ita ke take yada an cututtuka duka hiyallati tantashir al'amrat take yada an cutuka a cikin mutane sannan watan tashar manazil take yaduwa a cikin gidajen mutane an binci wannan ko amma namijin sauro suka ce walba'udu ba'udu sauro namiji la ba baya bayyana illa fi musmin zawaci sai in za a yi aure Laka idan akwai bukatuwan a samu ciki tsakanin macen da namijin nan ne yake bayyana amma yana saduwa ya ɓace shi ke ko bai cizo bai sa cuta bai yaɗu a cikin gida mace ne ta take yaɗuwa daga ake sai muke magana Allah ta'ala duk misalin da Allah ta'ala yake buga yakan buga misal ne ga abin da yake mahsus yustadallu biha alal umur al maqula wanda hankalin zai kama duk misal abin da kake daga sauran nan a cikin me haka yi. sannan kuma wannan sauran ma wanda yake mace din wanda yake tsangini din ba yana rayuwa akan ba tana rayuwa akan jinin bane shi mafi yawancin abin da sauro yake ci yake rayuwa shine azhur fire na tsoro, ko ganyaye shi yake rayuwa da shi ita mace ita ke ɗaukan ciki ta ke ɗaukan anin ƙwayaye bayan sauro da aka yi da ita sannan kuma wannan ƙwayayen wa'annan 'ya'yan nata suna buƙatar wani abin da ake kira shi protein zaka za ta ɗauki wannan jinin ne don wannan ƙwayan nata ta rayu amma tana rayuwa ne kai tsaye zuwa ga wannan furannin duka wannan tsuro da suke samu za ka tada ana samun sauro biyu a cikin kwata ko wurin da ke akwai ciyayi to nan ne suke samun abin da take ci amma wannan tsotsan jin take a jikinmu don ta rayar da waɗannan da suke cin cikin ta ne wannan abin suke ci na furanni na wannan tsuro din bai rayar da waɗannan ƙwayan nata wannan jinin shi yake buƙatar wannan abu su suke rada shi hakan sai Allah sai buga misali da wannan an bin jannan ko yazo da wannan duka ake haka akwai dogon bayani akan hikimar haka ne wanda yake wannan rutun da aka yi na wancan Kamaluddin Addumairi da yi ainihin littafin Hayatul Hayawan Al-Kubra ya kawo misali wannan da kuma bayani ma akan wannan aya ne da hikimar da ke ciki ni magana halittar sauran duka ake an bin jannan ko to shi mana da wannan shi sa Allah sai buga misali da sauran wanda kuma kankanin sauro irin wannan in kana ji kai wani mai mulki ne kai mai kuɗi ne ka kai inta wajen ƙarfi jaruntaka sauran nan Allah zai aiko shi kuma zai halaka ka shi sa Allah ya buga misali da wannan daga yana cizon ka za ka kwanta ba wannan sauran yana cizo shi ke kuma torin ma ba na mace mace fa mace aka turo ta maka wannan illa abin wannan ko ta shi yana cikin wani sai ce fa ma fauka ko abin da yake saman sauran wanda ke kamata mu tsaya a wajen dan sauran minti goma za su ɗaya wani bayani tukunna ko za mu ɗora kan fa ma fauka insha Allah zuwa gobe mu fasar wannan Allah ya kai mu da da lafiya in Allah ya so ya ku insha'a an ce za a biya ni ko godiya ta tabbata ga Allah subhanahu da ya dawo da mu wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma na babban malaminmu babanmu shekuna shek bashir abu aish hafizahullah to gashi dai an dawo insha Allah malam ya ya yi tafsiri na yau muna fata kamar yadda aka fara lafiya Allah ya sa a gama lafiya ina da bayanai kamar guda gaɓoɓi guda uku na farko godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya ba mu lafiya ya rayar da mu har zuwa wannan lokaci ga wata mai alfarma yana da fara kwana ɗaya zuwa biyu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala an yi ila hada shahar shahr al-mubarak wa shahar ramadan sannan alkhairan da ke ciki Allah ka tabbatar mana da su Allah ya sa mu dace ya sa mu cikin yantattu a cikin wannan wata sannan kuma sai godiya ga shi babban malaminmu babanmu Sheikh Bashir Allah ya saka mai da alkhairi yanda yake jajircewa wajen ya ga ya ba mu darussa domin mu amfana muna addu'a Allah ya kara mai lafiya da kuma basira da ilimi mai amfani ya tsare shi da shi da zuriyarsa baki daya kuma ya saka masa da alkhairi sannan sai godiya ga 'yan uwa musamman ɗalibai wanda muke faɗi tashi ko da yaushe wajen koyon ilimi ko neman ilimi gaban shi malam a ɓangarorin majalisai daban-daban na shishai. ku shakka babu wani abin karfafawa ne da jinjina sannan kuma sai yan uwa da muke musharaka da su wajen amsan darussa na tafsiri a cikin wannan majalisi mai albarka Allah ya saka yan uwa da alkhairi kuma da wanda suka ba da gudunmawa domin a ci gaba da al'amura kwarai da gaske sannan sai a bangare na biyu a turkul bath alibathu hadha dars kamar yadda ku sani a gidan DITB alheri rediyo bangaren rediyo kenan suna wato yada wannan darasi a kowane yini a cikin watan Ramadan kamar yadda suka ce gobe za su fara insha Allah daga karfe goma na hantsi kenan zuwa sha ɗaya insha Allah wannan gidan rediyo mai albarka muna mai addu'a na musamman <laughs> gaskiya wasu tafasir ba za su yi ba nan amma dai Allah ya saka musu alkhairi bi kulli al-ihtimam gaskiya suna kokari kuma musamman shi darussan sheik da kuma yanda suka nuna da yanda suke kokari akai Allah ya saka musu alkhairi ana yadawa ta wannan sannan sai kanatu al-mahajjatul bayda wanda yake ma'rufa ita ma tana yada wayannan darussa din bathul mubashir gashi nan yanzu kai tsaye live kenan ko sannan kuma akwai facebook da kuma whatsapp da kuma telegram duka darussa ana saka su a ciki na shi malam bibiya ta wannan bangaren su za su ba da dama a fa'idantu ko kuma a fa'idantar da da wasu sai a tambaye game da abin da ya shafi majalisi na tafsiri wannan kenan kamar yadda muka ba da shawara wancan karan darussan da malam yake darussa ne Musa. a matsayin mana ɗalibai yan uwa kyau mutum yana da daftar na naqalul fawaid yana da kyau saboda wannan shike nuna cewa ba ma wa'azi ka zo ji ba karatu ne tunda kun ga ai ba wani littafi ya karara na tafsiri ba da wani littafi ne sai mu siya sai a riƙa an fahimta to a ciki akwai ma'lumat zai ce ibnu jarir tabar ya ce kaza kaza kaga fa'idan da yanda zamu koma mu tambaci kanmu sai mutum ya kokoma ciki sannan kuma akwai littafi da ya kamata ya dawana fawaid din a ciki daga cikin fa'idatu zari ubashirukum cewa darasin da aka yi wancan shekaran kulluha mufarraga an riga an farrage ta yanzu ta dawo ma littafi abin da nake nufi ta dawo littafi an rubuta ta maktub kuma ana an tabbata ta nan gaba kaga zama ta iya kuma littafi kuma duk daga irin wannan ne a cikin mu akwai yan wanda suka yi rubutu duka darasin akwai dan wanda ya rubuta duka tafsirin da malam yi gaba daya kun gane me nake nufi ko duka tafasil din da malam yi sai da ya rubuta shi da ya mika min sai na ga ai littafi ne ma kawai mai zama kanshi wa ta'ajjabtu jiddan jiddan kuma ba wani abu ne kawai fa'idan wannan nakal din ne da sauransu da haka mu fa'idanci da wannan naga wasu yau ba su shigo da daftar ba shawara ne yawa ni ma ina da daftar ina duk fawaidin nan mu rika nakalce su zaka ta kasimat abuwa wani lokaci ba su daukuwa gaba daya abu kaza haka suka za to shine ilimi shine suke cewa mar hurrimal usul hurrimal usul hadhihi al usul kullu at-ta'rifat wa taqsimat dukkan wannan tu'addu min al usul dan wani zai ce to me zai haddace ce abin da ya karkasu ka haddace shi da ta'arifi yayi ta'arifin sauro <laughs> ko a darasi huwa kaza wa kaza wa kaza ko ba ka bane to kaga wannan shi ma wani abu ne da ya kamata a kula da shi Allah nake roƙo ya taimake mu to wannan sune dai abubuwan da bayanai na za su kunsa ina da kasida da na rubuta zan gabatar da ita a yau kal'ada insha Allah unwanul kasida ramadanu shahrun zulkara ramadanu shahrun ذو الكرم من جد فيه قد اغتنم شهر على متميز بين الشهور من الكرم شهر الإبادة مغنم لأولي النباهة والقيم شهر القرآن منزل فيه المبارك ذو العظم وبه يصفد مارد كي لا يحرج في الأمم يعني مردة الشيطان فتح الجنان لأجله يعني لأجل شهر وتسد أبواب النقم وصيامه ركن كما في النس فرد يلتزم من صام محتسبا به أو قام ليلا بالهمم وتلا القرآن مرتلا يغفر له كل يغفر له كل اللمم إني أرحب إخوتي إني أرحب إخوتي أهل الكرامة والدعم لحضور مجلس شيخنا لبيان آي بالحكم ذاك ابن نوح عالم وهو البشير أخو الشيم